ci gaba da karatunmu na littafin bulugun maram na alhafi ibn hajar al'asqalani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin na 99 muna cikin kitabu salati kuma muna cikin babu sujudi sahawi wa ghairihi daga yau ce satin bayi da tara ne a muna cikin karanta hadisin abu hurara allah ya kara masa yadda a wancan mako ɗin lokaci cin mana a da aka kawai za mu ɗora kan karatun ne ba zan karanta hadisin ƙara koma ba an عن sai وسيقول ta'ala wa الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله anhu قال a daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce sallan nabi sallallahu alaihi sallam ihida salatul ashi rak'atayn yace manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya sallaci ɗaya daga cikin sallolin yamma Raka'ai. wanda mun yi bayani sallolin yamma sune az-zuhr wal Asar. wanda an san wannan sallolin raka'a hudu ne annabi sallallahu alaihi sallam ya sallaci ra'a raka'a mun yi bayani a wancan mako din yanda ya zo mababbantar ruwayoyi wanda ba sai na maimaita ba tun da an zo an ji a sun masallama da manzo Allah ya raka a ji sannan sai sallama sun maƙala kama ila kabashafin ila kashabatin fi muqaddamin masjidi sannan manzo Allah ya miƙe zuwa ga wani ice ko zarkace da yake gaban masallaci kamar yadda muka yi bayani yanda mun yi bayanin yanda ya zo a in ta imamul bukari da yadda annabi ya yi a daidai kan ice din a lokacin da ya fa ba ya dahu alaiha manzo Allah ya dora hannunsa akan wannan ice din yace wa tilqami abubakar wa umar a cikin mutanen da aka yi sallar su akwai abubakar akwai umar Allah ya kara musu yadda a fahaba an yi kallimahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kwarjinin su masa magana abubakar da umar Allah ya kara musu yadda a janibin ikramin nabi wa ta'zimihi wannan shine abin da suka rinjayar suka rinjayar da bangaren alfarmanta manzan Allah da girmama shi a wannan yasa suka kasa yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana cewa a tambaye shi mantawa annabi yayi ko kuma sallace zama an rage adadinta wannan shine abin da yasa Abubakar da Umar ba su iya tambaya ba a fadin cewa wa tilqani Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma a kamar da na faɗa wancan satin ke nuna cewa wa'annan bayan Allah guda biyu suna da wani matsayi na dabancin sabon manzan Allah wanda kamar yadda muka sani su ne wazira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya zo a hadisin tirmidhi manzo Allah ya ce iktadu billadain min ba'di abi bakr wa umar manzo Allah ya ce ku koyi da wanda za su zo a bayana kaga annabi cewa kawai ai koyi da su manzo Allah ya ce ne abubakar da umar Allah ya kara musu yadda fakar da qur'anun nas a mutane masu sauri suka fita sur'anun nas anan irin mutane da suke da uzuri da bukatu wani suna da wasu uzurruka ko wasu bukatu da suke gaggawa a kai ana yin sallama daga sallah ɗin daga sallama ake kare sallah daga suka fita daga masallaci wanda mun bayani ko a baya cewa wannan ba wai laifi ne amma mutumin da bai da ta bukata ko wani uzuri abin da ya fi kamata shine in an idar da sallah ya tsaya yi wannan askar inda manzo Allah yake a bayan sallah wanda mai maganganu a baya a dangane da azkar da muka yi a bayan sallah irin ababen da amma na aisha ta faɗa dangane da wannan azkar ɗin da makamancin faƙalu usratu suna cewa an rage sallah a wata ruwaya ɗin ya zo bil istifham a usratu tussala? to wacce wayar ita za ka ɗora a nan nan da ta zo ruwar auni kenan ita ce bata kawo istifhami ba kawai an rage sallah amma ta ruwa din cikin sayar bukari da wani sa a qusratu sala da istifhami suna tambaya an rage sallah an rage sallah kaga su wa'annan sur'anin nas sun duba abubuwa guda biyu sun yi aiki da al'istisa ko kuma sun yi shakka tsakanin al'istisa shine a barin ba asalinsa sannan kuma sun yi izina da cewa lokacin waqtul nuzul wahayi a lokaci ne allazi yaqbalu an lokaci ne yake karban nuski la Allah sallah din ko rage ta akai shi sa manzo Allah ya raka abi to kaga ba su tambaya ba ko suka fita ko ko zamu iya cewa ma sirrin jayar da cewa kawai tunda lokaci ne da akan iya yin nuski ma'anan sakmin min ayatin aw nusanati bi khairin minha aw mithlaha to la Allah manzo Allah an masa wahayi cewa sallar an yi nuski raka'a hudu sallar ta koma raka'a biyu idan suka fita suna ce a kusarci sala a kusarci sala to yake wa rajulin ya da uhun nabi sallallahu alaihi wasallam da yadayn nan wa rajulin dole ka kaddaro na abu takadirin shine wa hunaka rajulin akwai wani mutum ya da uhun nabi lafazin ya da uhun nabi ayi sannihin nabi annabi yana kiransa da sunan zuliyadaini a lafazin zuliyadaini wannan shine shine alkunyar da ake mutum ko kuma shine lakabin mutumin zuliyadaini suka ce zai iya yi wa zuliya dainin ala haƙiƙatihi ne zai iya wa hannun suna da tsawo ɗin ko kuma zai iya wa ana ce masu zuliya daini saboda mai ya'amul bihima a wa bihi bihima yana aiki da su kuma yana yin baiwa da kyauta da su kamar yadda imamu kokabi yake faɗa a kuma suka ce zai iya yi wa kamar yadda shi ibn jauzi yake faɗa shi kuma yace la annahu bihi bihima jami'a ana ce man zuliyadaini saboda yana aiki da hannun nasa baki daya a wannan mutumin zuliyadaini a a sunansa kamar yadda malamin ke bada sunansa kirbak kirbak saboda ya zo a wata ruwaya ɗin hadisun imran bin hussein da wannan lafazin a wata ruwaya ɗin gana ya ce wa rajulun ya da uhun nabi amma wata ruwaya ɗin cikin sayar bukari faƙama ilaihi rajulun yuƙalu hudul ya daini sai wani mutum ya miƙe zuwa gurin manzan Allah ana ce da shi zule daini a wani ke wani cewa ba annabi ne kaɗai ke ce zule dainin ba a ruwayar imran bin hussein a cikin sai muslim wacce ita bukari bai fitar da ita ba ya zo da lafazin a a a a ya zo lafazin faƙama ilayhi rajulun qalahu kirba a faƙama ilayhi rajulun qalahu kirba wa fiye da tulun sai wani mutum ya tashi zuwa ga manzan Allah ana kima karba sai ya ce wa fiye da hannun hannunsa yana da tsawo to ga wanda suka ɗauki isa ɗin kan cewa isa ɗin hadisin imran bin hussein da hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda sai ga ce to wannan kirbak shi ne da yawancin zule da musamman ka shi ma ce kirba ƙar ce wa fiye da hidulun a hannunsa akwai tsawo kamar yadda ya zo a wata ruwa ta bukari ɗin mai ilai rajulun yuqalahu ya yadaini wa fi yadihi dul a ibn hajar cikin fatul bari yace shi wannan shi shine abin da ya tabbata a gurin sa cewa eh, kissa din guda ɗaya ce a ibn kuzaima da wasu cikin malaman sashe kissa din guda biyu ce abin da ya kawo saɓani na kissa ɗaya ce ko ba ɗaya bace hadisin abu huraira raka'a biyu aka akai annabi sallama a kuma a hadisin da makaranta na abu hurara da annabi sallama gaban masallaci ya je kamar yadda makaranta ko ya tafi gindin wannan icen ya dogara akan icen amma a hadisin imran bin husain cin sai a anan kuma annabi raka uku yi raka uku yi sallama a kuma sannan a hadisin imran bin husain annabi ya shiga gida ya fito wanda wannan kuma annabi shiga gida ya fito ba shi yasa su ibnu kuzaima ke ganin kissa din ba guda ɗaya bace zai iya yiwa guda biyun ce ya zama a ta farkon da ta bi duk mutum da ya tambaye min Allah din mutum ɗaya ne wata iri yana da irin wannan jara'a din ta yin tambaya din kuma za ka yi jam'in hadisan a hakan kuma ka ce isa ɗaya ce kamar yadda alhaji ibn hajar ce ba tare da wata wahala ba za a iya jam'in isa ɗin ya ce wanda ya ce annabi ya ce gida ya fito ya ce a ga ne la'alla da ya ga annabi ya tafi gaban masallaci ya ɗauka annabi gida ya shige fito a wanda kuma ainihin ya ce annabi ka uku ya ce la'alla kamar yadda su malamin suka faɗa duk da ya ce ala'i ne faɗi wannan magana ya ce la'alla annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a ta uku mai fasa yi sallama duk da wannan maganar shi kansa ibn hajar a ala'i din da ya kawo ta magana ce wacce da kansa ya raunana ta to da haka abinda kuma zai ƙara nuna mai cewa kisa guda ɗaya ce shine ruwa da ta zo cikin sunan abi dawud kaga ita ruwayar abu hurairar allah ya kara masa yadda kamar na kawo isnadin tayar ibn sirin ne to a ruwaya din muhammad bin sirin an tambaye shi a ƙarshen hadisin da ya kawo cewa annabi ya wannan sujudin guda biyu to an tambaye shi an ce sun masallama inda bai faɗi sallama ba sun masallama an ce masa sannan sallama sai ya ce nuzzaitu an imran bin hussein annahu sallama ya ce an zantar da ni daga imran bin hussein cewa annabi sallama kaga ibn sirin kenan da yake nuna kisa guda nawa ce guda ɗaya ce tunda shi hadisin abu huraira ya kawo a yanda abu huraira ya gaya mar hadisin bai gaya mar sallama ba da haka da da ya zo ya ruwaya hadisin ya faɗa bai faɗi sallama ba da annabi ya sujjadu guda biyu iya ya tsaya bai ce annabi ya sallama ba to sai aka tambaye aka tambaye shi a ibn sirin to yayi sallama abin da yake nunawa a hadisin abu hurera abu hurera bai ce mai sallama ba sai ce amma an ban labari imran bin hussein ya ce annabi sallama kaga ne ya nuna kenan isar guda ɗaya ce isa ibn hajar ce wannan ke karfafa cewa isa din guda ɗaya ce ka wannan mutumin a zuliyadai ne sunansa kirbak sunansa kirbak akwai wanda suka ce ana ce masa zuliyadai ne li'annahu qasirul yadda. saboda yana gajeren hannaye amma nan malamai suka ce ba haka bane sai ce a humadin dawil shine wannan shine wanda yake kasiru yadi a wannan ko ba humadin dawil bane to wannan mutumin gule dai ni fa qala ya rasulullahi sai ya ce ya manzan Allah ana kita an kusurta sara ya manzan Allah ka manta ne ko an rage sallah a nan malamai suka ce kamar ne bayani abubakar da umar allah ya kara musu yadda sun kalli janibin alfarmanta manzala da girmama shi na yi musu kwadini da simar tambaya ba shi kuma zuliya deni ya kalli wani janibi janibin neman ilimi cewa ya kamata a nemi ilimi a san me sa dalilin da sa manzon Allah ya raka a biyu da kuma ga su wata tambaya ta ilimi tambaya tambaya kyakkyawar tambaya kawai bai ciya ya Allah ka sallah ba saboda ni saboda annabi wahayi ake masa allah Allah Allah yi wahayi ya ce ana sita an kusanci sala ya manza Allah ka manta ko an rage sallah annabi bai masa inkarin mantuwa ba annabi bai ce masa ba na yin mantuwa ba ba mu ji me manza Allah ya gaya masa faƙada sai manza Allah ce lam ansa walan tuksa manza Allah ce ban manta ba kuma ba a rage ba a ya zo a wata ruwaya ɗin ruwayar Abu ya ce kullu zalika lam kun. kullu zalika lam yakun duk ba su kasance ba shi yasa wajen ba shi amsa a a shi zulidin sai ce bal karkana ba an zalik yace ba haka bane ya manzo ba tabbas sashin wanda ga wa'annan ya kasance ko dai ka manta ko an rage yanzu ka ga cewa ka manta ne ko an rage sai manzo Allah ce lam ansa wa lam tuksa ban manta ba ba a rage ba yanzu zube dai ne ya tabbatar da sallah tana nan a me kenan a yanda take nan lafazin lam an su walam tuksa lam ansa annabi ce ban manta ba to su suka ce wannan da annabi ce ban manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne la haqiqati cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan baya mutuwa sai suka ce ba manta manzan Allah ne manzan Allah ya rafkan wayi ga masu bambanci tsakanin annisiyan da asahu kenan wanda mun yi bayani a bai da annisan da sau da abu ɗaya ba kamar suka faɗa ba wasu su wanka ce a dan da zan Allah ce lam ansa ban manta ba ban manta ba suka ce a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana inkarin abin da ya kore kansa akwai hadisi cin motsa imalikin da da yana cin muballagat na imam malik ya kashi ne balagan cewa balagani labari ya isar mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ansa walakin unasiya li usanna cewa ni ba na mantuwa sai dai ana mantar da ni ne dan a sunnanta akwai hadisi shi sai muslim manzo Allah ya ce bi tala ahdukum an na nasitu ayata kaza wa kaza walakin musiya ya ce tir da faɗin tsayin ku ya ce na manta na manta na manta aya kaza da kaza sai dai ce an mantar da ni sai ce to anan mazala wannan yake inkari ma'ana shi annabin baya mantuwa sai dai ya manta dan ne dan ya zama ainihin an sunnata al'umma da wannan hadisin na cikin muwatta ko asali ba shi da shi yana cikin hadisai muballagan na imam malik wanda iya bincike da malamai su ban samu shi da sanadi ba kai imam malik ne yake balaga ne labari ya isar mu haka ba ce hadisi ba hadisi ne la asallah ba shi da asali ba a sannan kuma abinda ke nuna ma a sannan suka ce nan da annabi ce lam'anta ban manta ba sai ce manzu ala sallallahu alaihi wasallam yana kore mantuwa irin tamu to kaga wannan kuma abinda zai abinda zai rusa wannan shine hadisin zamu karanta a nan gaba hadisin ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda manzu Allah ya ce inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansona fa idza nasitu fa dhakkiruni kaga yace ina manta da kuke manta in na manta ku tunan sadda ni kar ma ni zai ce eh to an ji ya manta amma ba irin ta kuma zai ce kamata in sauna sai ai to ai in ya manta shi Allah zai tana bar ba sai ku tana bar sai ce fa iza na ciki bazakkiru ce idan na manta ku tunan sadda ni to kaga duk wannan maganganun da aka faɗa maganganu da wani tawila tawila ne mantuwa wannan ke yana cewa mantuwa takan zuwa annabi amma ba a a cikin al'amari na shari'a amma abinda annabi bai isar da sakon sa mantuwa ba ta zo masa akai ba abin da ya zama ainihin abu ne ta giya giya, Allah ya ba shi abi isa da al'umma wannan annabi ba zai manta ba a ce kafin isa ya manta wannan ba zai yi ba kamar yadda da jina na bayani satin da ya gabata yanzu ne dai ya tabbatar da annabi bai manta ya ce bai manta ba kuma ba a rage ba dama zule dai na abin da yake tunani ko a rage sallah kala bala adna shita sai zule dai ne ce bala aiko ba haka bane kad nasita tabbas manzo Allah ka manta tunda yanzu ya tabbatar ba a rage ba kuma yana da yakinin annaba raka'a biyu alaysa kadhalik shi sai yace haƙiƙa manzo Allah ka manta sallar raka'atai thumma sallama haka yazo anan da ana kuma haka ne amma kaga a wasu ruwayoyin din da malam zai kawo su kaga ai manzala sai da tambaya yace aka ma ya qulu zul yadaini haka ne kamar yadda zul yadaini ya faɗa fa asharu burusihim a watar wayar kenan a watar ruwa cikin sunan abi da fa'au ma'u wacce babu da ce amma da kaɗai kaɗai ta sunan wayar amma ruwayar bukari da musulun faƙalu ai na'am magana sai sai ka ce ai na'am eh haka ne kamar da zulle ya faɗa cewa ya manzo Allah ka manta ya ce fasal ka a tai ne sai manzo Allah ya tashi sallah raka'a biyu sun sallama sallama sallama yanzu ya ciko sallar fikin raka'a biyu sun kabbara sannan manzo Allah ya kabbara fasa jada misal sujudi sujada misal misalin fa au atwala ko ta tafi ta sau wannan shi ne cewa sujudi sa'u sujada ake cikakkiya bayan don lokacin za ga in za su sujjada na sai a wata yan guntayi a cikakkiyar sujada ake kaga misal sujudi au atwala misalin yanda yake sujada ko mai wata tafi ta tsawo sun ba rafa a ra'asan wa kabbara sannan manzo Allah ya dago kansa yi kabbara anan anan anan kamar ya kawo sujada din guda daya amma a wata ruwaya din guda biyu ce sun ba rafa a ra'asan wa kabbara sun ma kabbara jada sun ba rafa a ra'asan wa kabbara ko kaga a ruwaya din kawai sai ce muttafaqun alai bai kawo sun sallama ba ko bai kawo sannan sallama ba saboda a ruwar abu huraira haka take babu sallama shi yasa shi ma bin sirin shi ne rawi an abi huraira aka tambaye shi sun ba sallama sannan sallama sai ce nabbitu an imran bin husain annahu qala sun ba sallama yace an zantar da ni hadisin imran bin husain shi ya ce sannan manzon Allah ya sallama malice wa lafzul bukhari wannan lafazin na imam bukhari ne wannan lafazin na imam bukhari ne a hadisin ibn aun ne ya zo tanyar ibn aun ne ibn aun yirwa ruwa inda daga mabir bin sirin shi kuma daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace wa fi riwayatin li muslimin ya zo a tarar ta imam muslim salatul asr sallallahu asr ce wannan na yi bayani satin da ya gabata yanda ruwayan suka wata ce idan salatul ashi wata ruwa ta ce akbaru akbaru zanni annaha al asr wata ruwa ta ce asar zuhur aw al asr wata ruwa ta ce a zuhur wata ruwa ko ta ce al-asr wanda ne bayanin daga inda shakka din take akwai ruwar da sa'i shakka din daga shi Abu Huraira din wanda wanne ne cewa Abu Huraira wani lokacin yana mantawa wata sallar ce shakka a sauran ruwa kuma ya nuna shakka din daga Muhammad bin Sirin ne dan ya zo a wata ruwaya din ce a a a zakaraha Abu Huraira walakin nasitu ana ya ce abu hurera ya ambace sai dai ni na manta kayo shi ma kenan ya samu ya samu shakka amma nan ba zai cutar da hadisi maka mana ne bayani saboda makasudin hadisin ba ne ya san wace sallah ba ce me abin da ake so a sani hukunci idan hadisi ya zama an samu ittirabi amma a gabar da wannan gabar ba ita hadisi yake karanta wani ba zai cutar da hadisin ba a in ka dauko hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda hadisin dokin nan nasa wanda bukari ka cikin cikin a cikin ashar za ga wannan ma ya kashi mai umda shi ma a cikin kitabul biyu a cikin babu ashar za ga kudin da annabi bai jabir akwai ya tsarai nawa ne yadda dukkan wata ruwa ta ce kaza wata ruwa ta ce kaza wata ruwa ta ce kaza amma nan ba zai cutar da hadisi ba saboda ba adadin kudin ake so ka gane me ake so ka gane halaccin shar'i din a ciki to wannan ba zai cutar da hadisi ba ala ayi halin dai ɗayan sallolin yamma ne ko dai a za ko la'asar wala abi da'ud ya zo a ruwar abu da'ud a shi a ruwayar ruwayar <coughs> ruwayar muslim ruwayar muslim ya fi da ta hanyar da'ud bin hussein ne daga abi sufyan a maula abi ahmad shi kuma ce samitu abu huraira ya ƙulu a sallabina ko sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a wata ruwa ta abu dauda alaihi rahmatullahi yake cewa kala a sadaka zuliyadaini kaga wata ruwa din aka ma ya kulu zuliyadaini a wata ruwa kuma kamar yadda zuliyadaini ya faɗa ta ruwa kuma sadaka zuliyadaini zuliyadaini ya faɗi gaskiya fa'auma'u ainihin sai suka yi nuni suka ce ai kenan ba shi magana ba suka yi nan suka ishara ai abu dauda a ƙarshen wannan ruwaya ɗin yake cewa walam ya zakur fa'auma'u illa hammad bin zaid ya ce wasu an ba wanda ya ambaci wannan fa'auma'u ɗin a ruwaya sai hammad bin zaid wanda hadisin shi wannan ruwaya da malai ce wala abi dawud ita ma bukari da musulmi sun fitar da ita sun fitar da ita a ta hanyar a imam malik daga ibn aun da lafazin asadaka zuriya daini faƙalan nasu na'am a ruwar bukari da musulun magana suka yi manzo Allah ce zuriya ne ya faɗi gaskiya sai mutane suka ce na'am ya faɗi gaskiya shi sa malai ciwo fi sai haini shi ma ka gane ibn hajar ya kawo ya ce ruwaya tana ci sai haini bukari da musulun lakin fi lafzin sai dai da lafazin faƙalu sai suka ce na'am suka yi magana da baki wa fi ruwayatin lahu a wata ruwa ta abu dauda ya ce walan yasjud hatta ya kanahu Allah ta'ala zalika a wannan ruwaya din cewa manzan Allah bai su jada din ba da zule dai ne yace manzan Allah ka manta annabi ya tambayi sahabbai haka ne gaskiya ne yace gaskiya ne annabi ya yi ciko sallar su jada to a wannan ruwa sai ce a'a ba annabi bai su jadar ba sai da Allah ya sanya masa yaqini ma'ana sai da Allah ya tabbatar masa cewa eh ka rage sallah din baka cika ta a wannan ruwaya din Abu Dawud ya fitar da ita ta hanyar Muhammad bin Kathir a bin Abi Aba shi kuma daga Auza'i shi kuma daga Zuhri shi kuma daga Sa'id bin Musayyib shi kuma daga Abu Salama da kuma Ubaydullah bin Abdullah su kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ruwaya ce wannan wacce ba ta da inganci wannan ruwaya ta Abu Dawud da yake lam walam yasjud hatta yaqanahu Allah ta'ala dalika wannan ruwayar ba ta da inganci ruwaya ce ce bata inganta ba a ah, Muhammad bin bi a ba Aba ifi ne ifi ne daga ruwaya ce ce ba ta da inganci abin da kuma ruwaya hain ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjadu din ne saboda tunasar da shi da dai ne kuma sabai ka tabbatar da wannan wannan ne abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjadu din malamai suka ce wannan hadisin ke nuna cewa a'a halaccin kamar yadda na faɗa a baya a mantuwa ga annabawa a cikin af'al balagiya amma bayan ga sun isar ba kafin su isar ba kafin su isar ba zai su manta ba a sannan kuma ke nuna cewa fita daga sallah kafin a cika ta da zaton cewa sallar ta cika wannan baya bata sallah mutum ya yi sallah sai zaton ta cika sai fita daga sallah ya yi sallama ko ma ya fita daga masallaci sai ya tuna wannan baya bata man sallah zai dawo ne kawai cika sallarsa kuma hadisin ya nuna in ya cika sallah din zai sujada ne ba da salami a hadisin ya nuna al'amalu bil istihsab aiki da asali asali a za ka ga shi zuliyadaini zuliyadaini aiki da asali aiki da asali tun da sa asali sallar raka a kudu ce sai ga annabi biyu shi sai ce manzala ka manta ne ko a rage kaga ya aiki da asali al-istihsab su kuma kaga wanda suka yi shiru ba su magana ba su kuma suna shakka ga asali ga kuma ne lokacin lokacin da za a iya nuski ne tun da lokacin wahayi ne amma kaga sur'anun nasu kuma sun ɗauka kawai an yi ne sun ɗauka kawai an yi nuskin sallah din sannan malamin sa ce hadisi ya nuna cewa wanda ya magana cikin sallah da da da da, da rafkalwa sallar sa ta ba wanda ya magana da rafkanwa sallar sa ta ɓaci ba a hadisin kamar da babal yake faɗa hadisin zai ribin arqam Allah ya ƙara masa yadda wanda mun karanta shi da ku a baya hadisin da yake cewa mun karanta muna magana cikin sallah sai da faɗin Allah ya sauka hafizu da salawati wasu salatu wusta qumulil lahi kanati yace wa na bis sukuti wani hina an kalani ibn ya ce wannan za a ɗauke shi akan kenan zancen da aka yi ba da rabkanuwa ba da gangan da kuma zancen ba da ba na gyaran sallah ba a wasu sun ce wannan maganar an yi ta ne kafin a hana magana a sallah wanda ko shakka ba ba haka ba ne domin hana magana a sallah kamar yadda muka yi magana a baya lokacin makaranta hadisin an hana ni magana a sallah ne shekarar da annabi ya je badar domin lokacin da abdullahi dan masaudin ya zo ya samu manzan Allah ya yi masu sallama manzan Allah ya mai ishara a daidai lokacin kamar yadda bayani ya gabata abdullahi dan masaudin ma yana barin wurin shirin fita badari ita kuma shi kuma wannan hadisin kaga abu huraira da shi aka yi sallah wanda abu huraira bai zo madina ba ma sai shekara ta bakwai sannan ya zo madina kaga wannan ya nuna cewa tabbat a lokacin a hana magana a sallah wannan ke nuna cewa idan aka yi magana din da rakkanwa a a ko da mantuwa wannan baya bata mutum sallah ba zai bata masa sallah ba a wannan kuma ya nuna cewa a idan mutum yayi sallah a a ba cika ba in ya ciko zai sujjada ne ba a da salami a sunun cikin maluman malikiya yana ganin cewa idan mutum ya bar wani abu a sallolin nan guda biyu salatul ashi salatul ashi azhar ko la'asar ya ce to wannan zai ci ko sallah ɗin ya sujada ba da salami ya ce saboda abin da ya zo a alakairin kiyasi ya zo a bisa wani kiyasi ya ce da ka za a tsaya iya abin da nasi ya tabbatar kenan shi a gurinsa a gurinsa idan kama a sallar ba ne kai salama ba ta cika ba kenan ba za ka yi haka ba shi a gurinsa amma dai za ga mafi yawan malamai sun hada dukkanin salloli ne baki daya dukkanin sallar da mutum ya tabbata cika ba kawai zai cika ne kuma zai sujada da salami daga cikin abin da malamai suke faɗa a hadisin shi ne halaccin a asali suka ce yaƙini yaƙini in mutum yana kan yaƙini to shakka ba ta musa da ya gwarin yaƙininsa kenan wanda yake da yaƙini na asali sallah ta cika to da zai shakka ba ba suka ce wannan shakka ba ta ɓata masu sallah ba zai zauna asalin yaƙininsa saboda farko manzan Allah shi a yaƙinin annabi ai can da manzan Allah ce lam an wa walam tuksa ai laisa alal haqiqa da manzan Allah ce ban manta ba ba a rage ba eh ba a rage ba amma da annabi ce bai manta ba laisa alal haqiqa alama za ala shi ne a itiqadin manzan Allah a kudurin sa a yaƙinin annabi shi bai rage sallah bai manta ba alaysa kadhalik amma a haƙiƙa ya manta ko bai manta ba ya manta to sai suka ce wannan ke nuna cewa idan mutum yana da itikadi akan abu yana da yaqini to shakka ba ta bata masa ba tunda ai annabi da da zune ne ya gaya mara yin shakka amma bai bata sallarsa ba har sai da yi tambaya asadaka ya daini yanzu wannan tambaya da yi aka ce eh haka ne wannan kamar yaqini annabi ya ƙara samu cewa sallar ta baci a cewa sallar ba su cika ba amma da bai samu wannan yaqinin ba to waccan shakkar da da ne ka masa ba ta rusa manzo Allah ya ƙinin ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sannan kuma suka ce hadisin ya nuna cewa a magana a sallah dan gyaran sallah baya bata sallah alkalamatu salati li maslahati salah la yaqul salah kai magana a sallah da maslahar sallah tunda kun ga an yi maganganu tsakanin manzon Allah da wa, da zuliyadi kuma an yi da wa an yi da sabon manzon Allah a jido su malamin su musta aqubi suka ce a a ai ba a cikin sallah kai magana ba sannan suka yi magana a gatansu an yi ne an gama sallah haka ne ko su ma sai suka ba da amsan ka ce a'a bayan annabi ya ce lam tuksar ba rage ba haka kenan tun da annabi ya ce ba rage ba sun san ba a gama ba tun da biyu aka annabi ya ce lam ansa wa lam tuksar kuma tare da aka cewa da magana su da manzan Allah tun da bayan ce lam ansa wa lam tuksar ai annabi sanne ya kara tambaye su aka mai ya kulu zuriya da yini alai daga zalik kuma suka bai manzan Allah amsa da sai kuma su ma wancan suka ƙara ba su amsa suka ce eh ai manzan Allah ne Allah ce jabu lillahi walin rasul da da lima yuhyikum da tun da manzan Allah ne dole da yi tambaya su bashi amsa duk da a cikin sallah ne amma inda wani manzan Allah ne in aka yi masa magana sallah ta bashi sai wancan suka ce a ah, ai cewa amsa manzan Allah kuma baya nuna cewa in ka amsa din sallah baka dace ba amma dai wajibi ka amsa annabi ko kana sallah amma sai ce kuma baya nuna cewa sallah baka dace ba sai a a su ma suka kara ba su amsa sai ce to ai annabi yana da wata khususiyya ta daban za ka yi magana da shi kana sallah dan kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kaga yanzu in wani ka gaya haka kana sallah misali da ce assalamu alayka ya wani ina sallah ta bashi in na kawo kafin kiɗa dai yanzu mun magana nake da wani amma kan shi annabi ana kawo masa shi sa a karatunmu da muka yi na hadisi ibn mas'udin akan tayya da muka wannan gabar na ce wannan ke muku susiya ce ta manzan Allah a yi magana da shi bi kafin kiɗaf a cikin sallah kuma sallah ta ba shi sa su suka faɗi haka suka ce to ai annabi ne shi za a iya magana da shi a sallah ba ta ɗaci ba haka dai malamai suka yi wannan maganganun wallahu a'lam amma dai ko shakka zahirin hadisin ya nuna cewa musamman ka kalli magana da zuliyadai ne in an ce wa'incin sun yi magana ne eh, eh, kaza da kaza ai zule ne ni ko kuma kamar yadda ibn a khattabi ya faɗa khattabi ya ce ba magana suka yi ba ya za mu ɗau sauran ruwa mu ɗora su akan ruwar abu dauda ai ruwar abu dauda ce kai fa'au ma'unko sai kai ishara ya to ishara aka ba magana ba ibn hajar ya ce to muƙaddara ma ishara ce amma zube ne ba ishara ba don cewa ya balaƙar nasita kuma shi ma yana cin wani sallar su ba ta ba sai yana ga a gurin malikiya har a karatunmu na farko farko a cin ahadar ya gaya ma wannan yake cewa a alkalamu li maslahati salatu la yaqulaha yake cewa magana dai maslaha ta sallah dan gyaran sallah din ba baya bata sai dai wannan bayanan da muka yi ke nuna ma cewa ba matsala ce wacce ba matsala ce wacce aka hadu a kanta baki ɗaya ba eh, a sannan kuma hadisin ke nuna cewa a idan idan idan idan limami yana kan yaƙini idan yana kan yaƙini to zai zauna ne kan yaƙininsa domin annaba anan ya zauna ne kan sa mazala bai bai yaƙininsa ba sai da shakka ta zo masa sai da shakka ta zo masa kuma ke nuna cewa idan limami yana kan wani yaƙini to idan jama'a da yawa na mamu suka faɗi saɓanin sa to zai iya bar yaƙinin ce kuma ya zuwa gare su kamar yadda shi ne karshen ahabari ko da yake falyar yarju ilaihim ya da ne karshen ahabari da duk wannan hadisin ya nuna mana haka da ma wasu abubuwan da za mu taƙaita mutum zai ƙara bincike kuma ya gano su a cikin hadisi ɗin insha Allah وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فصحى Sun mata فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه wa داود والترمذي وحسنه والحاكم صححه daga Imran bin Hussein Allah ya kara masa yadda yace haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla bihim yi musu salla fasaha sai manzo Allah ya rakkan ba fasa da sadataini sai manzo Allah ya sujudu guda biyu Sun mata shahada sannan ya tahiyya thumma sallama sannan ya sallama abu da ya fitar da hadisin da tirmidhi tirmidhi ya hassana shi shi kuma hakim ya sahaha shi ma ba ma hassanawa ba a hadisin tirmidhi ya abu da ya fitar da shi kamar yadda malam ya faɗa tirmidhi ya fitar da shi shi ma hakim din ya fitar da shi a sun fitar da hadisin ta hanyar muhammad a ma'ad bin abdullahi bin musanna al-ansari shi kuma ya ce hadisani ash'af shi kuma ya ce an muhammad bin sirin shi kuma ya ce an kabir bin hazza shi kuma ce an abi kilaba shi kuma ce an abin muhalladi shi kuma ce an imran bin husayn a wannan hadisin ko shakka ba ta fuska isnadi na da a akwai ash'af wanda shi ruwa daga muhammad bin sirin shi kadai ya kaɗaita da lafazin sun shahada cewa annabi ya yi tahiya don kun kula da hadisin da annabi ya rakkanuwa din da yace annabi musu sallah sai ya rakkanuwa da yace fasa daga sadar kai ni manzo Allah ya sujudu guda biyu nan ne yake nufi sujudu rakkanuwa ko zai ce sun mata shahada sannan manzo Allah ya yi tayya sun masallama sannan sallam eh, a hadisin da bai karanta na farko na Abdullahi bin Buhaina annabi ya yi rakkanuwa dai saka zalik da annabi ya sujudu rakkanuwa an kawo cewa ya yi sallama a ya yi tayya kai ba a kawo ba a wannan hadisin na zulu ya daini da muka gama karantawa yanzu shi ma an ci annabi ya sai karatun tahiya ba kawo ba haka hadisin imran bin hussein din in ka koma cikin ruwan muslim din za ga shi ma dai babu lafazin manzala ya tahiya to wannan lafazin na mace shahada shi wannan ash'af din shi kadai ya kadai ta da wannan lafazin kisa ko turmi zai ci hadisin hasani ne ko shi da ya ci hadisin hasani ne to sai da ce hasani ne bidun zikir tashahhud hasani ne amma banda ambatan tahiyya din banda ambatan ta daga ambatan tahiyya din shazi saboda wasu da dama amun duk amintattu suka rawaito hadisi daga Mamir bin Sirin ba su ambaci wannan lafazin da tuma ta shahada ba sai shi ash'af din shi kadai shi kadai kadai ta shi sannan banda wannan jama'a da yawa amintattu sun rawaito hadisi na Khalid al-Hazza'i wanda shi ma bulgin sirin daga gurin sai rawaita to jama'a da yawa sun rawaito hadisin daga gare shi kuma babu wanda ya ambaci wani lafazin na summa ta shahada kamar yadda bai haƙi ya ambata bai haƙi ce hazi ziyada muqalafatul listiqatil huffaz yace wannan ƙarin na summa shahada yace ya saba wa amintattu huffaz masu ƙarfin hadda sai ka misalin su yace amsalu shu'ba irin misalin shu'uba bin hajjaj wa wahayr bin khalid wa isma'il bin ulayya yace di ya saba inna yace wa min mai da zalika yace yana cikin abin da zai karfafa cewa wannan karin shaz ne bai inganta ba yace anna muhammad bin sirin ilahu fatashahud shi muhammad bin sirin din wanda a gurin sa shi ash'af ya rawaita hadisin ai arwayar abu dauda da wuninsa an tambaye shi an ce masa fattashahud to tahiyya fa sai Mamban bin sine ce lam asma'a fitta shahudi a yace ban ji komai akan ta ba to shi kuma ash'as da ya ce annabi tayyar a wurin muhammadin ya rawaita Ka ga wanda ke ƙara cewa wannan lafazin na annabi tayya lafazin ne wanda bai inganta ba dan ga malamin sama ma yace bai ji wani abu daga tayya ba da haka wannan lafazin na annabi sallallahu alaihi wasallam yi tayya lafazi ne wanda yake shad a shi sa a ibn mundar alayhi rahmatullahi yake cewa la ahsubu tashahhud fi sujudi sawi butu yace ba na zaton tayya a sujadar karrakon wata tabbata yace ba na zaton haka sai dai yake cewa kadwarar fi tashahhud fi sawi a fi sujudi sawi an ibn mas'ud yace ya tabbata hadisi ya zo anan da yace a yace da kai ba sabata ba hadisi ya gangaro dangane da yin tayya a sujjadar rakkanuwa ya zo a hadisi abdullahi dan mas'ud wanda abu dauda ya fitar da shi da imamun nasa'i haka ne ya zo a hadisin mujira bin shu'ba wanda shi kuma baya iya fitar da ruwaya din amma dukkanin su su ma din isnadin su sanadi ne rauni amma wani zai iya cewa da wannan ruwa ta ash'af daga a tanya imran bin sa'a wanda hadisi imran bin husayn ne da kuma ishi hadisi ibnu mas'ud din wanda abu dauda ya da shi da nasa'i da hadisin a bugira wanda baya kirtar da shi wani zai cewa in ka hada su uku nan yi kawai ba abu ba abu sashin zai karfafa sashi sai zama in ka hada su yarta ila darajatul hasan za su iya irtiqa'i su tashi su kai darajar hasani kamar yadda mun san idan hadisi baifi ya zo wanda raunin ba wani rauni bane da ake tumar rawi din a wajen adalarsa ko wajen addininsa kawai ana sukansa ne abin da ya shafi hadda ko makamancin wannan to in ya ƙara zuwa to ta hanyar irin wannan shi na ke cewa hasanul ghairi to wani zai iya cewa wannan tun da ya zo ta hanya guda uku hadisin zai iya tashi kire zama haka sai zama son lagari shi sa ala iya ce wale sai ba idin ya ce bai nisa ba zai iya yi wa haka zai iya yi wa amma dai zaka ga hadisai da suka zo daga amintattu dukkaninsu ba zo da wannan ƙarin ba na cewa annabi ya tahiyya a ya inganta daga ibnu mas'udin amma qaulihi lam yarfa'uhu ila annabi bai daga abin zuwa ga annabi a maganar ta shi din wanda ibnu abi ya fitar da ita ya kawo lafazin tahiyya din amma na ba marfu'i bane mawqufun ne ala ibnu mas'udin akan shi abdullahi dan mas'udin din a shi sa a imamun nawawi yake cewa a tashahudu ba da sujudi sawi la nisaha fihi an nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yin tahiyya bayan an sujjada rabkalwa yace bai inganta daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam a haka na ibnu abdul bar a alimul maghrib al-andalus yake cewa amma tashahudi fi sayyid sawi fala ahfazu an wajhi sahihin an nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake cewa a amma tahiya a sujjadar Ya ce ban kiyaye shi ba ta fuska ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam a kuma haza ra'ayin ibn taymiya wannan kuma shi da ra'ayin shi ma ibn taymiya shi ma ibn taymiya na ganin bawo na hadisi ingantacce da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa annabi yana yin tahiya bayan sujjadar rafkanwa to a bisa wannan kenan a da hadisan da muka karanta ingantattu ke nuna cewa idan aka yi tahiya idan aka yi tahiya afuwan idan aka yi dirin rafkarwa ko mutum ya dawo zauna kawai da ya rage masa yi kawai zai sallama sawa'un sujudan nan qabala salamu ce ko ba da salami ba wani bambanci qabala salamu ce ko ba da salami idan qabala salamu ce kaga dama ya gama tahiya ko maimakon ya sallama zai sujudu guda biyu to idan ya sujudin guda biyu ya dago zai dan zauna ne ba zai ƙara tahiya ba kawai zai sallama idan ko ba da salamu ce yayi sallama ya yi sa guda biyu in ya ɗago ya zauna ba zai wuce tahiya ba kawai sallama ne a saɓanin abin da muka saba domin a ra'ayin malikiyar da muke karanta a nan za a ga wani tashahudu tashahudan ukura ko cewa zai yi tahiya wasu tahiya din to ko shakka ba babu hadisi ingantacce daga manzan Allah za ga da hadisan da suke cikin sai haini da wasu su a hadisan da annabi su jana tarkanwa da annabi sake tahiya ba sallallahu alaihi wasallam kuma kairul hadayi hadi muhammadin sallallahu alaihi a shi hakim da ya inganta shi dama kun san hakim yana cikin mutu sahiluna har shi kansa turmudi din suna cikin masu sauki kware-kware daga ciki eh, ba izina da inganta wasu wa rabi sayyidin al-qudri radiyallahu anhu qala daga busa idin al-qudri Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yi shakka yi ku a cikin sallarsa falam yadri kam sallah bai san adadin raka'a yi sallata ba a salasan am arba'an raka'a uku ya sallata ko raka'a hudu sai manzala ce fal yadra shakka wal yabn ala mustaqana ya jefar da kokwantan yi gini akan abin da ya sakankance sun mai jiru sanataini sannan sujjadu guda biyu qabala an yi sallima kafin yi sallama fa in kana salla khamsan idan ya kasance sallar raka'a biyar yi shafa'an alhu salata to nan sujjadun da ya guda biyu sun masa shafa'in sallarsa wa in kana salla tamaman in kuma wacce ya ciko din yayi sallarsa kenan cikakkiya kana ta tarjimal li shaytani to wannan sujjadun guda biyu da sun zamo turmuzi da hancin shaytani rawahu muslim imam muslim ya rauci hadisin a imam muslim ya rauci wannan hadisin a hakanan imam ahmad hakanan imam nasa'i abu dauda ibn majah dukkanin sun rauci hadisin ta hanyar zaid ibn aslam shi kuma daga ababi ne sar shi kuma daga musa ibn allah ya kara masa yadda a hakanan kuma imam ahmad ya fitar da hadisin da abu dauda tirmidhi da ibn majah ta hanyar yahya bin abi kathirin shi kuma daga iyad bin hilalin shi kuma daga a abu sa'idin al-kudri Allah ya kara masa yadda a hadisin tabbataccen hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa idan tsayin ku yi shakka a cikin sallarsa a yi shakka a shakka shine ka kasa rinjaya da wani bangare istiwa'u tarfain shine shakka yana bambanci da mai da azan abban kafirin jayar da wani bangare amma a shak a sami istiwa'u tarfain da nan da nan ɗin duk sun daidaita ba da kake iya rinjayarwa shine shakka wanda muke ce ko kwanto to in ɗayan ku yi irin wannan yi shakka ya kasa ganewa bai sani ba raka a uku yi sallarsa ko a hudu ya kasa rinjayar da wani ɓangare daga ciki to sai manzo Allah ya ce ya yadarhi shakka wannan ko kwanto ya jefar da shi wanda yi sallah yana yana ko kwantan uku ce ko hudu me shakka ciki ta hudun ko sai ya ce jefar da ita shi sa sai kare ma bayan shi wani wal alamar ala ƙana. yi gini kan abin da yake da yaqini me ƙini uku saboda ukun tabbas yayi ta ko inda yake da ya ta uku ne ba to sai jefar da ita shakkar sai ya gina a kan sa kaga sai kaddara a nawa ce kenan a uku a wannan hadisin abin da yake kenan abin da yake kenan kakin da wannan zaka fahimci kenan idan da zaka yi sallah kana tunanin raka uku ce ko raka hudu ka kasa samu da wani bangare kawai za ka kaddara raka nawa ce uku ce sai ka ci kuta hudu ya zo a hadisin abdurrahman bin autin shi ma abu da ya fi da shi turmudi hadisi ne ingantacce shi ma a yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza saha ahadukum fi salati abdurrahman bin autin Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yi rakkanuwa cikin sallarsa falam ya da riwayi da cin sallah a wasan shayin bai sani ba raka a ɗaya sallata ko raka a biyu falyabna ala wahidatin wannan ruwa ta fito da abin karara sai annabi ce gini kan raka a ɗaya. ya jefar da wuce kenan ta biyan da yake shakka ce fa illam yadri sallah salla au arba'an in bai sani ba a uku ya sallata ko hudu sai manzo Allah ce falyabna ala salatin sai gini akan uku ya jefar da wuce kenan idan ta hudu sai ce wal yasjudu sajdatayn qabla salami kamar yadda yazo ana yin sujjadu guda biyu kafin sallama to kaga shi ma ana haka yace sun mai zuri sajdatayn sannan sujjadu guda biyu kuma sai annabi ce qabla salami kafin sallama ka kenan wanda irin wannan ya same shi yi shakka a cikin sallah raka'a kaza ce ko raka'a kaza zai jefar da shakka ya gini ya gini akan sa kuma wace irin sujjada ce akan sa qabla salami kaga wannan hadisi shi ma kamar hadisin abdullahi dan buhaina ya tabbatar da sujada qabala salami da umarnin wa da umarnin manzala wannan sai zama rabbi akan ahana da duk wanda yake ra'ayi irin na ahana cewa duk abin da ya faru a sallar sujada ba da salamu za'i isa ibn taymiya yace ya zaka yi da hadisan da annabi ya qabala salami da kuma hadisan da annabi ya umarni ai qabala salami kaga hadisin abdullahi dan buhaina annabi shi qabala salami aiki a wannan hadisin na Abu Sa'id da al Abdurrahman kuma nan umarni ne annabi ce yi sujada qabla salami to ga kuma sai ka zo kace duk abin da ya faru ba da salamu za a yi kaga wannan umarnin ka saba mata wannan ke nuna cewa sujadin suna bambanta akwai gurin da ake ba da salami akwai gurin da ake yin ne qabla salami sai dai dukkanin malamai dukkanin su sun tafi akan cewa gurin kabala in mutum ya da ko gurin ba ya kabala ba wanda ke sallah ba yi ba an fahimta ya a shi san'ani in ka koma cikin subul salam da ya kalla hadisan wani gurin annabi ya kabali wani gurin annabi ya ba'adi wani gurin annabi ya ce ya kabali wani gurin annabi ya ce ya ba'adi yanzu kama hadisin a ibn mas'udin ai a nan umarni annabi ya ce ya sujara ba da salami shi ya ya kalla ka sai ce ta kowa na hadisin sun nuna ikhtiyari kawai zaɓi da abin da ya same kai zaɓi amma zahiri ya nuna cewa ba zaɓi ba ne da yanzu a nan in ka zaɓi ba'adi ka saba nan umarni ka ga wani cewa ba zaɓi ba ne kaga hadisin ya tabbatar mana da da da da sujjada da salami da umarni na manzon Allah to sai manzon Allah ce fa in kana sallah hamsan to annabi sallallahu alaihi wasallam a nan zai faɗi wata illa ne sai manzon Allah ce fa in kana sallah hamsan idan sallar biyar yayi me yake nufi in biyar yayi yanzu shakka uku ce ko hudu ce ka kazalik sai aka ce jefar da shakka ita ta hudun ko to a kaddara kuma a ashe hudun yi, yanzu wacce karo ta mai da sallar saraka ne na, biyar an fahimta to sai manzo Allah ya ce wannan sujudin da ya guda biyu sai su yi mai shafa'in sallah an fahimta tunda in sallar a hudu ce kaga ba wuturi bace yanzu idan idan idan ya zama biyar din kai ka fara ta koma wucin ka zalik wannan sujjadin da kai sun tashi a matsayin kamar a ɗaya kenan sai su ma shafa'in sallar ya zama kamar a nawa kenan kai shida kaga tsarin sallar bai kari ba an fahimta tsarin bai kari ba domin in sallolin rana ne me yake musu wuturi sallar magarba ita kuma sallar isha sallar dare ne yake mata wuturi shine wutar da kake kaga tsarin bai kari ba to sai manzo Allah cewa in kana sallah tamaman in kuma ya kasance sallah tamaman yanzu sallarsa cikakkiya yi kenan da ya kokwanton uku ce ko hudu ce sai ya ciko ta hudun kuma sai zama dama ashe ukun yayi yanzu kaga da ya ciko ta hudu sallar ta zama ya kenan cikakkiyar sallah alaysa kadhalik to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana ta targi li shaytani to waɗannan sujjadin da ya guda biyu sai manzon Allah sun kasance turmu da hancin shaytani ma'ana shi dan ba shi ya ka maka wasi ba dan ya bata maka sallaka to shari'a ta gyara sallaka da zai ne sai shi dan ya koma kha'iban khati'a sai koma tabadde na mai asara burin sa bai cika ba sannan kuma abin da zai kara hancin sa kuma kai kaya abin da shi aka nema yi ki da Allah ta'ala ya da shi da mala'iku uzjudu li adama fasajidu illa iblis aba wasta kabara wa kana min al-kafirin kaga shi dan yi Allah ta'ala ya kore shi daga aljanna to kai gashi abinda shi ya ƙi dan kore shi daga aljanna shi ga kai ka zo kai kyauta alaysa kazalik kaga wannan zai ƙara turmi da hancinsa kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi din manzo Allah ya faɗi cikakkiyar hikima da ta sa ubangi subhanahu wata'ala a yi wannan tsari din a sallah wanda ke ƙara nuna ma cewa duk abin da ka gani a musulunci akwai hikima ta Allah ciki eh, wannan hadisin daga eh, cin abin da za mu ƙara fahimta kenan yana cikin sabubba na yin sujjada ta rafkarwa shine shakka a cikin sallah a cikin sabubba na yin rafkarwa kaga mun karanta hadisin farko ta wuyi sallah ta wuyi wani abu na wajibi ban da rukuni yana sa a yi ne a yi sujjadar rafkarwa a hadisin zule daidai mun gane cewa ƙari a cikin sallah yana sa a yi ne kenan a yi sujjadar ba to a wannan hadisin na abu sa'idin allah ya kara masa yadda shi kuma ya nuna mana kenan shakka ce sallah ita ma tana sa a yi ba inda ga anan shakka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kanta kuma hadisin ke nuna maka a irin cewa addinin musulunci addini ne daga allah kawai wanda za a gane ba yadda za a wani tunanin dan adam ko kwarewa ko hankalin dan adam iya irin wannan tsarin na ya nuna ma kenan sallah babu ta inda in dai ba wani abu ne faru na hadisi ba duk inda wani abu ne faru a sallah akwai wanda za a gyara shi wannan duk dan Allah ya san me ya halitta ya halice mu kuma Allah ya san muna da abokin gaba da zamu targima da shi inna shaytana lakum adun fattakiduhu aduwa dama kuma tun farko Allah ce eh bidu min jami'a da annaba adam da shaytan Allah ce duk ku sauka amma ya ce na kun minni hudan wa man tabi'a hudaya fala ya zallu wala yashqa yi sama nan ce wannan ke nuna cewa duk wanda zai ba alqur'ani da sunnar manzan Allah to a nan duniya ba zai bace ba kuma ba zai asara a lahira ba Allah ya dullu wala yashqa ba zai bata ba kuma ba zai tsiyata ba zai samu arzikin duniya da lahira to kaga tunda Allah ya san da wannan rigima tsakaninmu da shedan kuma shedani din nan abu ne wanda kai baka ganin sa innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu abokin gabar da baka ganin sa bayan da zaka yi shi to sai Allah ta'ala ya mana maganin sa in yayi kaza Allah ya baka mafita in yayi kaza Allah ya baka mafita in yayi kaza Allah ya baka mafita subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya nuna ma yanda zaka yi maganin shaytan din hada shi da Allah shi kuma Allah ya fi karfin sa fa in ma zagar naka min shaytan nazgun ta ijilla yan ba wanda zai ima maganin shaytan in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi kada zai iya maka wannan an nuna mun lokaci ya za mu tsaya nan insha Allah walhamdulillah rabbil alamin رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين a wannan ya ce menene zan rinka yi da rage yawan tunani da mantuwa eh, daga abubuwan da za ka yi akwai akwai lazantar karatun alkur'ani akwai lazantar majalisai na ilimi sannan kuma ka daina yawan wofanta kai kadai ka dinga zama cikin mutane amma mutanen kirki mutanen kirki ba mutanen banza ba insha Allahu za ka samu sauƙi in kuma kaga abin ya wa wani lokacin wani abin ma yana da alaƙa da lafiyar jikin mutum wani abin yana buƙatar wani lokacin ma mutum ya ɗan je wurin likita kuna musamman musamman sakatron kuke cewa ko musamman mutum ya je nan kakka ɗauka in an ce mutum ya je nan wani mahaukaci ne ba haka ba akwai abubuwan da suna da alaƙa da kwakwalwa wani ɗan uwa yake ba mu labarin wani abokinsu haka shi ma ya dinga irin wannan tunanin yana da hadda mata ƙur'ani ta zibi komai daina rukuwa ana ya koma ya ma daina fitowa mutum mai tsafta ya ce ya koma kazami da sauransu aka yi ta abubuwa ana a ce jifa ne a ce mai ƙarshe da wani ce kai da Allah rabu da su aka tafi nan da wani suka auna suka ba shi magani shi an manta ma an yi kuma hadda ya dawo da kayan sa yasa da wani na abin an mutum ya zo ni ya tambayin cewa kaza da kaza yana faru nakan ce da mutum ka fara zuwa asibiti a duba lafiyar mutum da so da yawa wasu abu ana kala aljanu ba aljanu ba ne wasu abubuwan da dama asibiti suke bukata mutum ya je haka mu daina dauka cewa an ce mutum ya je asibitin dawanau wai mahaukaci ne ba haka ba ne da abin da ya shafi yake da alaka da kai wannan asibitin su suka san suka san shi ne ya kamata mutum ya je a bincika shi daga wani lokaci sallar buha take farawa daga lokacin rana ta fito ta dago sana a lokacin da rana take da wannan jan haramun ne ai sallah amma ta dago babu wannan jan ta yi haske ko daga lokacin lokacin da za a duha ya fara to yana neman addu'a ɗan uwa kan yawan tunani da mantuwa muna fata ubangi ta Allah ya yi maka amma dai ka amfani da shawarwar da aka baka je asibiti din kamar na shi nan da wani din ka je sannan kuma ka bi wannan in insha Allah saboda zama mutum ya ta tunani shi kadai yana iya sa mutum ya rasa hankalinsa wanda ya ce daga ina ne idan mutum ya wuce ya ƙetare masallaci sallarsa wasu malamin suna da gwargwadon iya inda hannunka zai kai za ga wani lokacin muna dan wahala da makaranta hadisin abu busa irin ana aina ya bayani duk da hadisin masu malaka wannan suna inkarin hadisin mun karanta hadisin suke surutun wai to ya za a ture din ta ya za a ture to ya za a yi wai sai an faɗi ya za a yi a wannan zai kai mutum ya halaka a banza a wuce kana ta yi yawo na shirme kai ga maliki ba kai karatu ba kai da kanka a matsayin malami ka zo kana inkarin hadisan manzan Allah wani hadisi in har malukun da kake magana ta yafi da wani hadisi ba ga kana inkari to ya za a yi turewa to ya za a yi kaza kai hadisin ma baka yarda da shi ba kai malamin da yarda da shi ba kai ga dan izala ɗan jar kai karatu ba baka ji bu malamai ba baka san komai ba ko ka ci kan kare kanka a matsayin malami kai kana karamin ka ka zo za ka kalla ka a banza a wuce kana inkarin hadisan ga Allah ba a inkarin hadisi da wannan sai ka ɗauko hadisin ka ajiye mana ko kuma ni ne ne karatun ka tare ne ka tambaya ka taro su ka ji ni nayi ka sani tare sai mu buɗe hadisin mu ɗauko isnadin faɗi inda hadisi yake da matsala sai mu ci ai ba shayi ake sha ko ko a yawan banza a zuwa karkani da ilimi yake ake musa ko sai ka ce wani ne mai matsala ko ko ko akwai ka je faɗin matsalar take a hannunka wannan cikin abin da bala'in da nake ciki kawai wajen san girma da wajen san a naɗa kai ko kuma a kawai wani ya zai karatu kai me isa za a ce yayi bari bari ka rusa shi to zai ka yi rusa mutum shi karatu ya za a karyarsa ko in ƙarya kake da ka zuwa akan ƙarya kake hadisin bukari ya fi dalisun hadisin ya fitar dalisun hadisin abu dauda ya fitar dalisun hadisin ya fitar dalisun kawai wani yaro ɗan nan unguwar ya zo kawai dinga wani shi bai ma da dalisun masu ma mutane lokacin suna zira yara kawai daga yaro ya dan shiga ɗan likan dinsa kawai sai a zo a kashi gareji ko suru shi ce koya mana karatu da an gan shi malam wani malam wani shi kuma tabar kamar shi ga malam ko ko ba littafan maliki da ka zo ka ajiye ba kowane ya san shi ba ma duk su gama rigimar da ko a ƙarama ka je ka ajiye mutum a ƙarama ka ce koya ma a ƙarama ka ga yadda za a yi rigima yadda ma zai iya kama littafin sai a ɗauko ma a nan. sai bayan shafi biya ɗan koma da can a haɗe maka su nan da can za ka haɗe ka fassara haka ƙarni isa ma za ya fi muktasar wahalar karatu da abin da malamai suke cewa ba yadda wasu ke wahala ba kaga wani yana jikin amurin can wani kuma tanan wajen da wuce ba ba ka da alaƙa da shi ba ka da alaƙa gabanka aka ce kana can nan gabanka ne gabanka bayyana ya dai aka ce ko bayyana ya dai da gwargwadon yadda za ka iya ture mutum gwargwadon hannun haka to da yawa malamai a suke cewa kenan in ya wuce bayan haka ba ta gaban ka yi wuce da kuma wannan kar a zai kan kuma wani ya mai da wannan kuma ta dama da kuma zai tauce ta gaban mutane suna kalla ya ce ai wani ya ce kaza yawa a mutum ya zama dai ya ji tsoron Allah ji tsoron Allah akwai yanayin da kai kawai in kauce ka san gaban mutum ne nan yawwa tun da ita shari'a din ta ce ga adadin tsawo ko mita ko kaza ba amma dai akwai abin da urfi in kai ka san su yanzu nan ta gaban wani wuce ka san yanzu ko manya ne a zaune irin tarbiyyar da aka koya mana dai a da ai mun san in manya tana zama ka wuce ta gaban su to ai ka san daidai inda ba za ka wuce ba ta nan ne in ka wuce ka san ka wuce ta gaban su to haka mai sallah ma kai a urfi ma ka san daidai guri kaza gaban sa ne daidai guri kaza kuma ba gaban sa ne wanda yana tambayar wai ingancin hadisan da mutane ke cewar idan ana addu'a sai wani mutum daban ya shigo wurin shin daga kira wannan addu'a karɓaɓɓiya ce a wannan ba gaskiya ba ne saboda wani ya shigo in eh, yake na kuna cin addu'a sai john ya shigo yake na an karɓa kuma zai iya ba shigo ko john ɗin nan ko san sa allah ba yi ba gaskiya ba ne wannan haka kuma yin atishawa lokacin addu'a shi ma alama ce ta an karɓi wannan addu'a shi ma ba gaskiya ba ne abinda ya zuwa suna ta ta shawa in kai aka shawa ka ce mai alhamdulillah wanda ya ji kuma ce maka ne ya rahamu kalla kai kuma ka ce masa ne ya ji kuma lamu wa yi su yi hibalakun wannan ne abin da ya zuwa suna in ya kara ka kara mai in ya kara ka ce masa to ana marafa eh, a nemi magani me hukuncin da sai a shari'a mutum ya zauna sai ya dogara da hannayensa ta baya Eh, ni dai ni a iya abin da na sani ba su wani hadisi da ya hana wai a zauna a yi daki ba na san dai a wajen cin abinci mazala la ya akul muttaki'a mazala baya ci yana dogari baya yin wannan amma yanayin dai na zama ni ni ban kore ba amma ni ban so wani hadisi da ya hana ka zau kai zaman da ka ga dama yanda zai zama shi ne hutu a gare ka ba matakar ba wani abu kai na tsare shi ko makamcin wannan ba irin zaman zama kwato da shari'a ta hana shi ma a lokacin irin yanayin tufafin da ke sawa ne zaman samar kwato mutum ya ɗaura zani kuma ya zauna ya yi haka da ko da an zuwa ga al'aurar ne a waje amma idan a kona ba a ciki ma shi kansa ba hana ka ba wallahu a'lam kan ji wasu idan sun karanta surat tin a cikin sallar da ake bayyana karatu idan an je karshen sura sun ce bala wa nam ala zalika min shahidin fadin hakan sunna ne wannan babu shi a shari'a babu shi bai tabbata ba wannan idan ka ji karshen fil kawai ba abin da za ka ce abin da ya zo a sunna karshen suratul a'la ha a farkon ta kai afuwan farko aka ce in ka kara kuma wannan mai karatun ne zai yi ba mamu ba kai da kace sabbi isma rabbikal a'la sai ka ce ne subhana rabbiyal a'la haka nan karshen suratul qiyama suratul qiyama karshen ta ko idan ka ce alaisa zarika ya qadirin ala an yuhi ya mauta to kai wanda kai karatun ba su mamu ba sai ka ce hanaka ba bala amma wancan na nafin bayi da inganci in ga koma cikin littafin wannan asar su sifatu salatin biyu na mala albani ai ya kawo ruwa din kuma ina ji shi ma ba a faruwa din ma'ana dai ba ta da inganci wannan nafin din amma wannan su sun inganta ni ne nake aikata wani laifi daga baya sai na tuba kuma malam na da Allah na tuba amma daga baya sai shedan ya kuma ingiza ni na kuma aikata wannan laifin a bani shawara yanzu tuban za ka kare idan mutum ya aikata laifi ya tuba tuba na gaskiya tuban da ya zama akwai ikhlasi dan Allah ya tuba a sharadi na biyu zama yana yana damar laifin da yi sharadi na uku yana niyyar ba zai koma ba sharadi na hudu ya ci gaban laifin ba yana yana na tuba yana yi yana na tuba ba sharadi na biyar kuma ya zama ransa bai zo karan karma ba ko ba a rufe kofar tuba ba to in dai mutum wannan tuban Allah zai karba to yanzu idan kuma shedan ya ƙara zama da shi ƙara aikatawa yanzu wancan tuban da yi tuba ne an fahimta yanzu wannan ƙara wanda yi ba ta rusa masa wancan tuban ba yanzu yanzu laifin wannan yake da shi to shi ma me ya kamata ya ƙara yi sai ya ƙara tuba sai ya ƙara tuba shi ne hadisin ibn mas'ud ban kika san kawo hadisin ba kawo ne ya rubu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa na yin zunubi Allah ya ce bawa na yin zunubi ya san yana da ubangiji wanda yake gafarta zunubi ya nemi gafarar ubangijin Allah ya ce idan na gafarta maka ya ƙara aikatawa Allah ya ƙara faɗar haka ƙarshe dai Allah ya ce ka je kawai an gafarta maka amma irin wannan hadisi ya musu fahimta ne kyau zai suke da abin da manzo Allah ya ce Allah la ilaha illa huwa al imaru ma shi tun faqad gafarta lakum ba su sabon sifanci me ake nufi idan kuna kan abin da kuke na aikin kirki da mai da al'amari zuwa ga Allah tuba zuwa ga Allah an gafarta muku sun san da za su kauce wannan hanya kuma ba a gafarta musu ba sai zaka da aka faɗi wannan din sai ƙara zagewa wajen aiki a takaice ne duk wanda yake aiki na sakon tuba tuba na gaskiya to idan shedan ya ƙara zamar da shi ya ƙara aikatawa to duk tuban zai ƙare sai ka ƙara tuba kuma ka ɗau matakai idan wasu ne da kake zaune da su suke ruɗaka sai ka ɗau matakin da zama da su idan kuma a'a ba shi ne kake zama da duk dai wani laifi kai ka san me yake sa ka yi shi to sai ka dau matakai sai ka dau matakai kuma ka hada da ni da mafi girma shi mafi girman sai shine addu'a Allah ya taimaka maka wajen karabu da shi ita addu'ar kadai ba za ta yi maka ba kawai kai sai kana Allah ka sa mu dina wannan ba ba sai kai maka wannan gugur mai ka dina din kana daukan matakan dinawa din to kuma kana roƙon Allah subhanahu wataala wannan shine abin da za ka yi to Allah ji shi kenan Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk